Al'ajabi TV. Tashar ku tashar al'umma abin alfahari da ku domin farin ciki da nishaɗantuwar ku. Amincin Allah da sabata ga gama abota kallon tashar Al'ajabi TV. Asma'u Irmama sunana ɗauke da wannan shiri naku mai suna ku karkaɗa kunnuwanku.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 Da sauri ta fara yarfa hannuwanta, ko zoben zai fita, don gadawa kawai ta yi, amma ina, zobe ya ƙi fita, har wani zafi-zafi ta ji hannunta ma yana yi. Hannun nata ya yi mata wani irin nauyi. A haka ta ƙarasa gida, tana ta ƙoƙarin cire zobe, amma ina, koge zobe yi ba. Aisha ko canka mace bata yi ba da ta shiga gidan. Ta shige ɗaki duk da ta san lokacin tashinsu daga makaranta bai yi ba. Ba ma sabon abu bane a wurin Aisha don Suwaiba ta dawo gidan ba lokacin tashi ba. Ita yanzu tsakaninta da Suwaiba sai ido da addu'a. dan Malam Adamu tuni ya mata gargaɗi akan dukanta da zaginta da take. Duk kuwa abin da za ta yi sai dai ta kalle ta, ita dai ta mai da hankali wajen kula da yaranta maza, Mu'azu da Sani. Dan ko kaɗan ba su da karambani da rashin ji kamar Suwaiba. Suwaiba kuwa a ɗaki fama take yi da zobe akan ya fita. amma a duk lokacin da ta gwada sa ƙarfi wajen cire zoben a lokacin zoben zai ƙara matse mata hannu a haka ta wuna a ɗaki tana fama da zoben Bangaren mai agwaluma kuwa yana ɓacewa ya dira a cikin wani guri mai dogayen mutane da tsayinsu ya wuce misali wani irin siffa ya koma mara kyawun gani jikinsa na wani irin hayaƙi yana zuwa ya shige wani waje kamar rami amma ƙatoto ne gurin ya sake sakin wani irin razanannen karan bacin rai rasa zoben da ya shekara dubu biyu yana gadi aljani ne da ya gaji zoben a wajen kakansa na wajen tara shekaru aru-aru manyan aljanu ne ke ƙoƙarin saka zoben a hannunsu don su gaji sarautar da idan ka gaje ta za ka zama sarkin aljanu baki ɗaya a cikin aljanun akwai marasa sallah akwai musulmai wannan aljani yana daga cikin musulman da zoben ya je hannunsa yake iya ƙoƙarinsa wajen ganin ya cimma nasara wajen saka zoben domin a faɗar aljanin da ya sauka daga sarautar duk wanda ya ci wannan nasarar saka wannan zobe a hannun shi zai gaji sarauta kuma wata aljana ce mace ita ma sarauniya ce za ta iya saka musu zoben wannan sarauniyar aljanun tana yawan shiga cikin jama'a a siffar mutane don haka duk wanda yake so ya samu nasarar wannan saka zoben shi ma sai ya dage da zama siffar mutane yana shiga cikin mutane kamar yadda aljanar take shiga in yau ta je a matsayin mai talla wani lokacin za ta je a matsayin mai bara wani zubin a budurwa wani zubin a tsohuwa mai son saka zoben shi ma sai ya juru komawa wannan siffar inda wannan aljani ya daɗe yana shiga cikin mutane a siffar mutum ko zai dace da ganin wannan aljana don an sanar da shi a duk ranar da zai haɗu da ita a siffar mutum zai ganta kuma yana ganin ta zai gane ta kuma da kanta za ta saka mishi zoben a haka yi ta koma siffar mutane na neman wannan aljana har ranar da aka faɗa masa ya je makarantar 'yan mata zai iya haɗuwa da ita a ranar sai ga shi a ranar suwaiba ta ɗauke zoben wani irin hayaƙi jikinsa ya ringa yi na mugun ɓacin rai da irin mummunan matakin da zai ɗauka a kan suwaiba take ya fara shirin yadda zai tunkari suwaiban dan ita kam har kashe ta zai iya yi wannan kenan Suwaiba a ranar su kukuta wuni a ɗaki saboda matse ta da zoben yayi a hannu. Ga nauyin da hannun ta yi, zoben har wani ɗaukar zafi yake. Bayan 'yan mintuna kuma sai ya ɗau sanyi. Ko Aisha a ranar ta san Suwaiba ba lau take ba. Dan daidai da abinci kasa ci ta yi, akan dole Aisha ta tambaye ta, wai me yake damunta? A haka nan Suwaiba ke ce mata kanta ke ciwo. Malam Adamu kuwa da ya dawo da kansa ya siyo mata magani, ya tilasta mata ta sha magani. sai ɓoye hannunta take sabida kar su ga zoben don balhaƙin haske ne da zoben karfe tara ta shige ɗaki ta je ta kwanta bayan ta karanta ayatul kursiyu da suratul yasin don har ya zame mata jiki kullum sai ta karanta kafin ta yi bacci ta karanta suratul ikhlas zuwa nas ta cige da fatiha da ayatul kursiyu ta shafe jikinta ta kwanta a ranar har sha ɗayan dare bacci bai ɗauke ta ba a haka ta yi a kan gado tana ta dana sanin ɗaukar zoben inda ta sha alwashin neman mai agwaluba a gobe ta bashi hakuri ta roƙe shi ya cire mata zoben don ya takura ta. Wajen sha biyu na dare, bacci ya ɗauke ta, tana fara bacci zoben ya haska ɗakin kamar an kunna fitilar farin torchlight. Ɗaya na dare, Suwaiba kamar a cikin bacci, ta ji ana ja mata hannun da zoben yake a hankali ta buɗe idonta inda ta ga wannan aljanin a cikin wani irin mummunan siffa kansa ranƙwalele ko ina na jikinsa gashi idonsa kuwa girmansa har ya wuce misali haƙoransa kuwa tsinin har yana taɓa haɓarsa jikinsa sai wani irin tururi yake fitarwa zoben da ke hannunta kuwa haskensa har ya fi na torchlight wani irin fitsari ne ya zubo mata jikinta ya rinka wani irin kakkarwa a zuciyarta kawai take salati don ta kasa buɗe bakinta cikin wani irin murya ya ce ba ni zobe na tare da nufar inda take so take ta yi ihu amma ina ta kasa kafin ta yi wani tunani ya fusgo gashinta da faratanta ya jifa da ita inda ta bugu da bango a zuciya ya ƙara nufar inda take kafin ya ƙarasa inda take ta ji bakinta ya buɗe tana karanta ayatul kursiyu duk yadda aljanin ya so ƙarasa inda take kasawa ya yi ita kuwa Suwaiba ta wage murya ta ci gaba da karantawa cikin ihu jikinta na balaƙin rawa har zoben sai zafi yake yi a hannunta kamar a mafarki malam adamu ya rinka jiyo ihun Suwaiba tana karatun ayatul kursiyu da sauri ya miƙe Aisha ita ma ta miƙe suka nufi ɗakinta da gudu suna tura ƙofar ɗakin aljanin ya ɓace zoben ya bar haske Suwaiba tana ganin haka ta miƙe a guje ta yo waje Ƙofar gidan ta buɗe ta fita a guje don gani take kamar yana cikin gidan. Malam Adamu kuwa yana ganin haka ya mara mata baya ba tare da ya tsaya duba me ya tsorata ta ba. Ita Aisha a guje ta bi bayansu hankalinta a matuƙar tashi. Malam Adamu da ƙir ya kamo ta ita kuwa ba sai fuzge-fuzge take. Tana kallon bayansa don gani take aljanin ya biyo su. Sai da Malam Adamu ya daka mata tsawa ganin ba a hankalinta take ba kafin ta nutsu tana sauke numfashi saboda gudun da ta sha a daidai lokacin aisha ita ma ta so, tana sauke numfashi daga ita sai ɗaurin kirji malam adam ma dogon wando ne kawai a jikinsa sai bes dukansu babu mai takalmi da ƙyar suwaiba ta da numfashin da take saukewa ta ce baba aljani ne a na ban gane aljani ne a ɗakin ki ba malam adam ya ce yana ƙare mata kallo inda aisha ta ja tsaki tana waige-waige ganin su kaɗai ne a waje sai haushin karnuka ka ga malam ka zo ka wuce mu tafi yarinyar nan ka riga ka san halinta wataƙila mummunan mafarki ta yi shine za ta ce ta ga aljani da tsakar daren nan ta sa mu gudu kamar wasu mahaukata da sauri ya bata girgiza kai a tsorace ganin malam adamu na ƙoƙarin riƙe hannunta su ta ce wallahi ba ba aljani na gani a ɗaki na wallahi ba mafarki na yi ba kana buɗe ƙofa ya ƙace wallahi da gaske nake ba mafarki na yi ba Malam Adamu bai ce komai bai fara jan hannunta don ya yarda da maganar Aisha mummunan mafarki Suwaiba ta yi idan ba haka ba ina ita ina ganin wani aljani. suwai ba ganin ba wasa a tattare da Malam Adamu ya sa ta sadakar tare da bin shi tsoro duk ya rufe ta sai waige-waige take. Aka suka karasa gida Malam Adamu ya ce ta wuce ta je ta kwanta. Suwaiba kuka ta fashe da shi tana ba za ta iya kwana ita kaɗai ba sai dai ta kwana a ɗakin su. Aisha tsaki ta ja ta shige ɗaki ta yi kwanciyarta don idan ta tsaya za ta iya rufe Suwaiba da duka don gani take abin nata har da iskanci. Malam Adamu ganin ta turje akan ba za ta tafi ba yasa ya ce to ta tafi ɗakin su ma'azu ta kwanta. Suwaiba ganin babu wasa a fuskar Adamu yasa ta shige ɗakin su ma'azun tana waigen Malam Adamu da ke kallonta don ya tsaya ne ya ga shigar ta ɗakin. A lokacin ƙarfe biyun dare Adamu ɗakin su ya koma ya rufe ɗakin, Suwaiba kuwa ta shige tsakiyar su Mu'azu, jikinta na balakin rawa, don har yanzu tana hango fuskar aljanin a fuskarta. Rintsa idonta ta yi da ƙarfi, dan gani take za ta iya ganin ko kaɗan bacci bai yi gigin ɗaukar idanta ba, kawai ta rufe ne gam. Ƙarfe uku na dare, har lokacin ta biyu bata yi bacci ba, duk da tsoron da take ji ya ɗan ragu. Can ƙasar zuciyarta kuma tana ta karanta ayatul kursiyu. wani irin iska ta ji yana kaɗa labulayen ɗakin da sauri ta buɗe idanta don babu wutan nefa sai torchlight da ke a kunne iskan da ƙarfi yake kaɗa labule har yana buga windows ɗin ɗakin miƙewa ta yi zaune jikinta na bala'in kirma zufa na keto mata take torchlight ɗin da ke gefen gadon ya ɗauki, wani irin duhu ya mamaye ɗakin cikin tsananin tsoro ta fara lalubar su ma'azu don ta kankame su amma ga mamakinta ji ta yi hannunta yana lumewa cikin wani abu mai dumi da santsi take zoben hannunta ya matse mata hannu ta ya fara wani irin haske har sai da hasken ya fara kashe mata ido bakinta ta fara kokarin buɗewa ta tsalla ihu amma ina bakin gum ya rufe an rufe ta gum hannunta ta ɗago don har lokacin jinsa take yi da lema aiko tana ɗago hannun ta ga tana tsiyayar da jini ƙara gwada buɗe bakinta ta yi don ta yi ihu amma ina ji ta yi kamar an sa mata kwaɗo an datse addu'o'i kawai take yi a zuciyarta sai da aka samu minti biyar a haka kafin hasken da zoben yake yi ya daina wani irin guguwa mai ƙarfi ya ƙara shigowa ɗakin ta windo ya ringa curewa waje ɗaya zuwa lokacin su bi ta saki fitsari ya kai sau biyar tana kallo guguwan nan ya fara dunƙulewa, har sai da ya zama wani basamu da mutum kansa kuma na mage jikinsa kuma na mutane tsabar tsayinsa har ya taɓo rufin ɗakin hannayensa kuwa wani irin zaratan fartuna ne kamar wuƙa idansa ya fi komai ban tsoro don kan magen baƙi ne wuluk ga idan balakin girma jajawur tururi sai fita yake a jikinsa suwai bi wani irin zillo ta ringa yi a tsabar tsoratar da ta yi cikin wani irin murya da har ɗakin na amsawa ya ce ki bani zobe na yarinya idan ba haka ba sai na salwantar da ke suwaibu da sauri ta fara ƙoƙarin cire zoben daga hannunta amma zoben sai ƙara matsi mata hannu yake yi gwada buɗe bakinta ta yi a daidai lokacin da aljanin yake matsawa kusa da ita aiko ta ji ya buɗu cikin ihu ta fara don Allah ka yi haƙuri wallahi ban san kai ba mutum ba ne don Allah ka yi min rai na kasa cire zoben daga hannuna don girman Allah ka yi haƙuri kar ka cutar da ni cikin wani irin murya da ke neman kashe mata dodon kunne ya ce da na ajiye zoben wa ya ce ki ɗauka kin san matsayin zoben nan da kika ɗauke daga wajena ko kin san burina yana dab da cika kika ɗauke min zobe ko kin san shekaru nawa na ɗauka ina jiran cikar burina sai ranar da na sa ran cikar burina kika ɗauke min zobe ko kin san yanzu zoben nan babu mai iya cire shi a hannunki sai ranar da ya yi ra'ayin fita da kansa daga hannunki ko kin san idan hakan ta kasance kin janyo wa kanki masifa da balaƙi ko kin san sai inda na ya ƙare sai na hana ki zaman lafiya a rayuwarki ko kin san muddin sanadin cikar burina na in zama sarkin aljanu sai na halaka ki amma ba zan halaka ki cikin sauƙi ba domin a garinka nan ba ninki kin yi sallama da wani abu wai shi kwanciyar hankali sai na marda ki kamar zautacciya sai na mai da rayuwarki a barkwatance. sai kin koma da ke da mahaukaciya ba ku da bambanci ki bani zobe na yace cikin wata irin murya da ya sa komai na ɗakin fara faɗowa wani irin gigitaccen ihu Suwaiba ta saka wanda sai da Malam Adam da Aisha suka miƙe wanda ba san yadda ake suka tsinci kansu a ɗakin su ma'azu ba sai da aljanin ya ɗaga suwai ba sama ya maka ta da ƙasa ya ji mata rauni a fuska kafin ya matse mata hannu da ƙarfi ya ɓace har su Malam Adamu suka shiga ɗakin suwai ba na kifa a ƙasa tana magiya kan ya yi haƙuri ita bata san shi ba mutum ba ne. sai da Aisha ta ɗago ta tukunna ta kuwa faɗa kan Aisha tare da ƙanƙame ta da ƙarfi jikinta sai rawa yake zufa na keto mata fuskarta kuwa ya yi wani irin jawur ga shati a gefen fuskarta a takaice a zaune su malam Adamu suka kwana a ɗakin su ma'azu don wani irin ƙanƙama Aisha suwai ba ta yi ta ɓoye fuskarta a ƙirjin Aisha tana sauke ajiyar zuciya har lokacin ƙirjinta na rawa Malam Adamu da Aisha zuwa wannan lokacin sun yarda da akwai abin da ke tsorata suwai ba dan yarinya ce da ba ta da tsoro yanayin da suka ganta kawai ya sa sun yarda ba su iya tambayar ta abin da ya faru ba sabida ba ta cikin natsuwarta har sai da aka kira sallar asuba malam adamu ya yi alwala ya tafi masallaci aisha kuwa cikin dabara ta janye ta daga jikinta wanda sai a lokacin baccin wahala ya yi gaba da ba a ɗakin ta yi sallah tana zaune tana kallon yadda Suwaiba ke sauke ajiyar zuciya akai-akai. Sai wajen shida, Malam Adamu ya shigo gidan, inda ya samu Aisha a zaune a gefen Suwaiban. Shi ma waje ya samu ya zauna tare da amsa gaisuwar da Aisha ta yi mashi. Ta samu bacci kenan. Eh, ta samu bacci malam. Ni kan me kike tunanin yana tsorata Suwaiba haka? Dan idan na farko mafarki ta yi, na biyun bakin ga yadda ta firgice, anya mafarki take kuwa ajiyar zuciya aisha ta sauke ta ce to sai dai ta farka za mu ji ta bakinta ina jiye mata a garin rashin jinta da kaurin baninta ta je ta janyo wa kanta wata masifar don wallahi suwaiba ba ta jin magana sai dai shiriyar Allah kawai uhm, to Allah ya shirye ta Malam Adamu ya ce yana ci gaba da kallon Suwaibar. Haka suka tasa Suwaiba a gaba suna kallon ta. can wajen karfe takwas da minti goma Suwaiba ta fasa wani uban ƙara tana mimmiƙewa. Hankali a mugun tashe suka yi kanta suna girgiza ta. Har lokacin tana ihu tana mimmiƙewa. Sai da Malam Adamu ya girgiza ta da karfi Ta miƙe a firgice tana miƙewa tsaye tare da kalle-kalle duk ta bi ta haɗa uban gumi. Aisha kuwa salati kawai take yi don tun da take bata taɓa ganin suwai ba a irin wannan halin ba. Malam Adamu sai da ya dage da tofa mata addu'o'i kafin Suwaiba ta fara samun natsuwa. Sai da ta samu natsuwa sosai, Malam Adam ya ce Suwaiba, wai me yake faruwa ne? Wani irin mafarki kike yi haka? Suwaiba da sauri ta ce, Baba wallahi wani aljani ne yake ta tsorata ni. Tun jiya, wai sai na kashe ni, wallahi da idona nake ganin sa baba wallahi ba mafarki nake yi ba. Malam Adamu da Aisha kallon juna suka yi suna mamakin wannan lamari. Can Malam Adamu ya ce, "Ikon Allah, yanzu ke iya kina iya ganin aljani da idan ki suwai ba?" Da sauri suwai bata girgiza masa kai, tana wallahi baba, har sai da ya yanke ni a fuska da farcensa kaga fuska Ta Ta juya masa da fuskarta da ke balakin raɗaɗi. Salati suka yi gaba ɗaya da suka ga gefen fuskarta a kumbure ga wajen yayi jawur abinka da farin mutum. kamar wacce aka mintsina haka Suwaiba ta miƙe tana baba zan je makaranta dan so take ta je makaranta ko za ta ga mai agwaluma ta bashi zobansa ta bashi haƙuri dan bata san ba mutum bane Malam Adamu da sauri ya ce ban gane zaki je makaranta ba ba bata tsaya mishi bayani ba don san ba ta son ta gaya musu gaskiyar abin da ya janyo mata wannan balaƙin. Ta nufi tsakar gida, ta ɗaura alwala, ta yi sallar asuba, tana miƙewa ta saka yunifom ɗinta da hijabinta, ta fito a lokacin Malam Adamu da Aisha suna tsaye cirko-cirko suna ganin ikon Allah. Aisha kuwa wani irin tsoron ba ne ya rufe ta, don gani take kamar aljanu ne suka shige ta. Suwaiba, wai me zaki je yi a makaranta ne? Suwaiba da sauri ta ce, Baba yanzu nan zan dawo. Daga haka ta fice da sauri ta ringa tafiya kafin ta isa makarantar ta ji zoben na matse mata hannu. Da sauri ta ɗaga hannunta, aiko ta katon ƙwayar ido a tsakiyar zoben. ihu ta sa ta fara yarfa hannunta tare da zurawa a guje wajen da ta ga mai agwaluman ta nufa da sauri tana waige-waige tare da matsar da hannunta daga jikinta kuka ta fashe da shi da bata ga kowa ba sai farantin agwaluma da katon agwaluma guda ɗaya a kai da sauri ta fara kokawar cire zoben daga hannunta dan idan ta samu ya fita daga hannunta akan farantin za ta ajiye ta tafi duk yadda ta yi zoben ya fita daga hannunta kin fita ya yi don a lokacin da ta saka ƙarfi a lokacin yake ƙara matse mata hannu haka ta kusa samun awa biyar a makarantar ganin babu mafita ya sa ta nufo gida jiki a sanyaye sai magana take da zuban hannunta tana ba shi haƙuri don gani take aljanin yana jikinta karfe ɗaya da rabi ta karyo kwanar gidansu tana dab da shiga cikin gidan ta ji kamar abu ya shiga jikinta sai da ta tsaya tsawon minti biyar kafin ta shiga gidan a tsakar gida ta tarar da Aisha tana gyaran salat ko sallama ba ta yi ba ta shige ɗakinta ha kawai aisha ta ji wani irin tsoro ya shige ta dan da ta haɗa ido da su ba gani ta kamar ba ita ba a haka ta ɗaure ta gama yankan Salat ta wanke har su mu'az suka dawo su ma daga makarantar katon tabarma ta shimfiɗa musu a tsakar gida ta haɗa musu abinci ita ma ta zubo nata ta zuba wa suwaiban ganin shiru shiru suwaiba bata fito daga ɗakinta ba yasa ta nufi ɗakin suwaiban gabanta na ɗan faɗuwa a bakin kofa ta tsaya ta ɗaga labulan tana ke suwai ba ba za ki fito ki ci abinci ba kin ma shigo gidan ko sallama baki yi ba ballantana ki yi wa mutane magana ko sannu da gida babu ya miki kyau ki fito yanzu nan ki ci abinci don ni ba baiwar ki bace da zan biyo ki da abinci har ɗaki gani nan zuwa gaban aisha ya yanke ya faɗi da ta ji muryar suwai ba wani iri kamar ba nata ba don rubda ciki ma ta yi bata ga fuskarta ba da sauri ta saki labulen ta nufi kan tabarmar ta zauna tana tunanin anya aljanun ba su shiga jikin suwaiba ba tana cikin tunanin suwai ba ta fito daga ɗakin ta nufi kan tabarmar ta zauna a gefen aisha kafaɗarta na dukan na gugan kafaɗarta aisha gabanta na faɗuwa ta ɗan ja da baya ta ɗaure tana nisa a rikice da zaki zo ki zauna a gefe na jikinki na gogar nawa duk maganar da take kan suwaiba a sunkuye yake sai da ta ƙara magana suwaiba ta ɗago gaban aisha yi ballakin faɗuwa saboda yadda ta ga idanta ya yi jawur matsawa ta yi ta ƙara yin baya ita kuwa suwaiba ta zuba mata ido cikin ƙarfin hali ta ce ke me haka hihihihihihihi suwaiba ta ce tana ɗage mata gira a tsorace aisha ta ce ban gane hihihihihi ba ho ho ho ho ho ho ho inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ban gane ho ho ho ho ba kanki ɗaya kuwa hu hu hu hu hu hu hu na shiga uku na lalace so ba kanki ɗaya kuwa me haka aisha ta ce tana miƙewa a tsorace suwai ba miƙewa ta yi tana matsa kusa da aishan tana ki ki ki ki ki aisha zuwa lokacin wani irin gumi ya jike ta da gudu ta yi hanyar waje ganin suwai ba ta kusa matsowa inda take kanta ba ko ɗan kwali ta fara tikar gudu to masu sauraro laifin daɗi ƙarewa mu ci gaba da bibiyan mu a cikin wannan shiri don jin ƙarshen wannan labari